Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar a yammacin wannan Asabar wacce kuma aka aike wa manema labarai kofin tana cewa da tsakiyar ranar Juma'a goma ga watan Fabrairu. Wani ayarin motocin dakarun tsaro na rundunar almahau da ke sintiri a gundumar Bani Bangu ya faɗa tarkon wasu 'yan bindigar da suka yi kwantan ɓauna a kewayen ƙauyen Intagamai iyakar Nijar da Mali. Bayan shafe lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta. maharan sun ranta a takare sakamakon yadda sojojin ƙasa da haɗin gwiwar sojan sama suka fatattake su sanarwar ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun tsallaka wata makwabciyar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba sakamakon wucin gadi na nunin sojoji goma ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari yayin da wasu goma sha shida suka yi batan dabo sannan wasu goma sha uku suka jikata haka kuma an kona motoci uku in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wacce ta ƙara da cewa kawo yanzu ba a tantance adadin 'yan ta'addan da suka mutu ba a sakamakon wannan hari illa iyaka an tabbatar da cewa sun kwashe gawawakinsu da dama wani mazaunin gundumar ba ni bangu da na tuntuɓa ta waya wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana cewa ayarin wasu motoci goma ɗauke da sojoji sun fada tarkon 'yan ta'addan da suka yi musu zobe a wajejen ƙauyen Tilowa inda aka fafata sosai kafin maharan su arce. A cewar sa mota guda ɗauke da wasu sojojin da suka tsira daga wannan al'amari sun isa ƙauyen Adabdab a yammacin Juma'a, haka kuma an ga wasu sojoji kimanin bakwai da suka isa wannan gari a kafa. waɗanda ake kyautata motocinsu ne suka kone ƙurmus sakamakon ɓarin wutar da aka yi ya kuma ƙara da cewa bayanan da ke fitowa daga jama'ar wannan karkara na cewa ayarin motocin jami'an tsaro akalla goma ne aka hango suna sintiri kafin wannan tsautsayi ya afka musu Mota fannin dai na sun dai da daga labari kan ina aka yango adabdab eh, sojin na goto ta wajira harin na ranar juma'a goma ga watan fabrairun 2023 na wakana ne a wani lokacin da aka lura da wasu alamomi da ke nunin kura ta lafa a jihar tilaberi wace al'ummarta ke ci gaba da ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a ƙasashen mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger